Assalamu alaikum. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. A yanzu zan kuma gwada wa ‘yan uwa wata hanya da mutum zai iya fitar da kuɗinsa daga cikin harkar shi ta crypto ko wanda suka yi mining ko suka suke son su fitar da kuɗi. Za ka iya in siyayya za ka yi hanyar da za ka bi kamar yanzu in siyayya za ka yi kuɗin ma ba sai ka sa su account ɗinka ba ko da suna da yawa balle a tsaya ana tuhumar ka ko ana duba ana binciken account ɗin to kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa yadda za ku samu sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora to wannan hanyar da zan gwada zan gwada ta ne da a cikin Remitano Exchange daga ko ina kake ka sai da ko ɗinka ko ka sai da wani coin ɗinka za ka yi transfer USDT ɗin ne zuwa cikin sai ka yi transfer USDT zuwa cikin Remitano Exchange yanzu bari mu yi searching ɗinta Yau wato gashi yanzu za mu shiga Yau wato yanzu gashi mun shigo cikin exchange ɗin Remitano to kai tsaye sai mutum ya taho nan sai mu zo kan wallet to idan muka zo kan wallet za mu ga ga deposit ga withdraw a kan Nigeria naira to duk kafin mu zo nan farko idan dalar ka dala ka turo cikin nan sai ka zo ka taɓa swap in ka taɓa swap so sai ka zo kai swapping na ita wannan dalar misali ga dala a nan bari mu nemo dala ga shi USDT to ko dala ka turo ko kuma kowane irin coin ka turo ciki kawai sai ka zo ka sa shi a nan ya zama a sama Nigerian naira kuma ya zama a kasa sai ka taɓa max da ka taɓa max za ka ga adadin kuɗinka a kuɗin Najeriya a nan to da ka taɓa kawai sai ka abin nan nan zai buɗe maka misali yanzu mu ce twenty dollar to kun ga nan zai buɗe sai mutum ya zo ya taɓa nan kawai da ka taɓa nan shikenan zai siyar maka da ya siyar zai dawo kuɗinka sun ka juya sky swapping na sun dawo Nigerian naira to da sun dawo Nigerian naira abin da zaka yi na gaba sai ka dawo kan ita wannan wallet din to da ka dawo kan wallet za ka gan su a nan ga Nigerian naira to za a gan su a nan yanzu kun naira biyar ne a nan wajen amma yanzu in na shiga withdraw in na history za ku gani ta adadin yanayin withdrawal da na yi da wannan ya cancel deposit ne bari na taɓa withdraw yauwa to kun gani ga shi nan za ku ga wannan duka na yi withdraw ne daga naira Nigerian naira zuwa zuwa banki na duka ga su nan muka taho za ku ga duk gashi nan wa'inda na sani wa'inda na yi kenan to wa'innan su ne abin da na yi yanzu za mu koma baya yanzu ga shi nan mun dawo baya sai mu zo kan withdrawal in muka zo kan withdraw yanzu sai mutum ya zo yanzu ga shi za ku ga banki na nan na union a kai sai nan adding new bank to idan ka zo adding new bank ɗin nan adadin kuɗin da kake son ka sa wa mutum sai ka zo ka taɓa adin ɗin nan to in ka taɓa adin madadin yanzu ka sa account number ka sai ka sa account number wanda za ka siyayya ko wanda za ka kake son ka tura wa kuɗi misali sai ka yi adin ɗin account number shi yanzu misali a ce zan tura wannan kuɗi bari na sa wani account yanzu to ga nan yanzu za ku ga bank name ɗina ya fita mhm bari na sai kuma ya canza nan wajen bank zan canza shi ya dawo sai na zo ga wajen bankuna sai na zaɓa to bankin ofe ne ga shi ne adin ofe bank sai na zo na sa mistake ne sai na zo na sa account number yanzu to yanzu ga shi nan za ku ga account name ɗina ya fita a nan wajen da ya gama sace to ina ga to ɗin dai bai da kyau sosai amma dai yanzu ga shi a haka bari na kuma yi na gani Yau wato kun gani yanzu gashi shi ya hau kun ga ga account name ɗina Suleiman Abdullahi ya hau sai na zo na sa na yi create a nan sai mutum ya taɓa create to yanzu ga yi nan in kana amfani da google authenticator za su nuna maka ka sa google authenticator sannan su tabbatar da account ɗin ya zauna a kai sai mutum ya fita ya je ya ɗauko google authenticator in kana amfani da shi wato yanzu gashi na shigo cikin google authenticator ga remitano to ya kusa canzawa ba zai canza sai na ɗauka to gashi yanzu zan yi copy to gashi na ya nuna copy sai na minimize sai na koma ciki sai na zo nan sai na daɗa sa shi to in ka sa sai ka zo ka taɓa confirm to yanzu gashi nan kun gani gashi nan action has been successful sai in taɓa close to yanzu account dina ya ƙara hawa gashi kun gani gashi wannan ya hau wannan ya hau na kuma ɗora to yanzu a kaddar wannan ba account dina bane to sai na zo ina son na withdraw kawai yanzu abin da zan yi to duk cikin wa'innan wannan a ce ba account dina bane sai na zo na taɓa withdraw akan shi sai na ko kuma bari na dawo baya sabida mutane su fi fahimta in na zo na taɓa withdraw a nan yawwa to in ka taɓa withdraw in ka zo already in ba kai adin bankin ba shine mutum zai adin kamar yadda ne adin wannan na ofe din to yanzu ba adin zamu ba tunda na riga na sa na yi adin bankin sai na zo na taɓa kan bankin shi wanda zan tura kuɗi haka in na taɓa sai na zo na taɓa continue wato bayan na taɓa continue sai na zo na sa amount ɗin a nan to kamar yadda na gaya muku ban da kuɗi a ciki yanzu ko na taɓa max naira biyar ne zai fita kun gani to kuma amount asalin minimum amount ɗin da za ka yi a withdraw shine dubu biyu ni kuma naira biyar ne da ni to yanzu misali a ƙaddara na sa naira dubu biyar to kun gani ba za su bar ni na wuce ba za su nuna min ban da kuɗi a ciki to amma abin da ke faruwa daga nan za ka iya cire har naira miliyan biyu tun daga kan naira dubu biyu nan mutum zai iya sa miliyan biyu ma ya cire ta to idan ka sa in kana da kuɗin in dai kana da kuɗin a ciki kawai nan zai buɗe ma ya nuna ma confirm to da ya nuna maka confirm sai ka taɓa kana taɓa confirm ɗin zai wuce zai wuce da kai to su kuma tsarin remitano exchange ba kamar binance ba ne idan ya wuce da kai to ka binance in sai mutum ka tabbata ya sama kuɗi za ka je ka saka mishi su kuma wa'innan ba kai za zo ka saki ba idan har ya sa kuɗi kawai coin zai tafi mishi idan kamar domal kai kai withdraw da kuɗinka ya shiga maka amma idan kuɗinka bai shigo ba nan kuma ba zai taɓa tafiya ba yana nan idan ya minti sha biyar bai ka bai sauka ba zuwa wasu mintuna transaction din zai cancel sai dawo ba kowa sai ka zo ka kuma yin withdraw ka kuma wani withdraw din sannan zai je insha Allah to hanyar da mutum zai bi kenan da ka ba sai ka zo ka saka wa mutum asset din shi ba su kana yi in dai sun shigo bankin ka to kudin ka ne ka cire ba wai wani kake jira ya abin nan ba in dai sun shigo bankin ka to da ka sa su daga nan zuwa bankin ka ne ba wai abin nan ba yauwa to haka mutum hanyar da zai bi kenan wajen transaction kuma ko nawa ne inda adadin za ka iya tura mutum adadin ba ruwanka da sai ka kai kuɗin bankin ka kawai ka yi adin number account number na mutum kawai sai ka zo ka sa mishi kuɗi ba wai sai ka zauna kana jiran cewar a'a sai ka kai bankin ka sannan ka tura wanda za ka tura kuɗi ba to yanzu bari ne ba kuma ko account number mutane nawa ne za ka iya ɗora su a nan wajen yanzu ga shi kun ga na ɗora account number gashi guda biyu to zan iya ƙara ɗora wata ma misali yanzu na zo na taɓa wajen bank sai na je na nemo wani bankin yau to yanzu ga FCMB yau na sa FCMB sai na zo na sa account number yanzu shi ma wannan suna na zai fita a nan kun gani ko gashi nan Suleiman Abdullahi ya fita sai na zo na taɓa create yawwa to in sai na je na ɗauko Google Authenticator kamar yadda na farko sai na zo na sa to gashi nan to shi nan na kwafo yanzu zan je na sa to ga shi nan sai na taɓa confirm to shi nan na taɓa confirm ga nan action has been successful shi nan na taɓa yanzu kun lura ga FCMB ga OFE ga Union Bank wannan bankin bankunan duk wanda na zo na yi adin zan yi withdraw kawai direct kuɗi zai shiga cikin su ne kowanne na taɓa a cikin su wa'innan uku to yan uwa kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa da za ku samu sababbin bidiyon mu da zaran mun ɗora ku ci gaba da kasancewa da channel mu mai suna Crypto Web 3.0 TV